إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya daji allahu baraka wa ta'ala laifin <clears throat> nan na da ramadan ta fi gobe gobe ya ramadan ijira na bisan ijira ya kutu da gobe tuba bai guni na ji daidai ganin bai tafi shi iya eh, tsayin tabaci iya gbaya bai gobe gute bayan kalanda ya shamsiya nan Ah, mine mai e cocin ah, hikikin da karatun alamin na gobe da ne a ah, yayin shi tuce tunini mine e suratu tauba ke izinin lai karatu yanakin suratu tauba gom ayan shi tuce ba ga ba Allah nan ale ga karatu ne bebe yinan ga ya ci ga munafiki jibo a munafiki ji na ji lokun da ya tabo ku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nan a iji karatu ago gani amma yadda jike dabo na ji afi da munafiki ji amma ji munafiki ji a tawato lokun da ya tabo ku ngala man je gagan zane ji lo ku dan tabo kwana mini zane ji mini za ba gina ji da kagwa lokunda a ci lokunda nan a pe kokuta e kuma fari ya karatu haji lago gani a ga zane ji su koya yi labari jabo yahlifuna billahi lakum <clears throat> يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعارضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم

ka magaji kutiya mumini mumini ta yadda jin yi musu kwa je da gani bayan to wake wake ko guba ne kenan ye zane ji ya da kagwa lokuda ya tabuka amma lokuda ya tabuka a ti fe don aji madina alu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nan amma ya ko guba ne kenan aji munafiki za bayan ya ga yale mina ya ne ya ga da ban da annabi so aya na yayin ko ba cici kin wai gon a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim اعترفوا بذنوبهم سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون zanu ci ke dabobe a ga yin kwabace iza ne ji lokuta yin tabo kwa a mai duka gwada na ka kwace abu na ga alu na amalu anu e tarafu duna feshi madina a mai na na wani ajiyar ji munafiki ya ne na na jele ga e, e, tayin wana na na ji wani aji munafika e, tarafu bi a yelefi aji kalatu amalan saliha ayatu gurbo boke ba wa akhara sayya bin da cina ji dede jine bi ma'ana ya zajawa wani ji zayi imani jina isa shawo ne je ji jihadi daga gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kun doga bai ne da kun da annabi yasa jawo na a ɗebe musulunci da imani nan sai bago ya tukuru na alo na da wani amma wa an kara sai ya ke yadda tuna cina bello dide nan ke tu dide wancan gai ta kallufin an gazu ta tabo idan na fiya shi madina ci da kukun allo ya kudan tabo ku bayanin biya nan gai al'amalu sayi <clears throat> na coci gagun ga wa an kara sai ya nan so atuguru ne ji bai na ubo ke ba gani da jidina bebe ji bayani a cikin lokuta da alayhi sallallahu alaihi wasallam yana asallahu an yatuba alayhi bele yi so kwa fa gani da yi man ji ga asa ne ji amfani bai ji tarajjo na uga da be kando no minu qur'ano kimna la allah uga be minu qur'ano waju ji na yan ne na ci ga to na so imo lalle allah wa fa gani da yi ne fi ne jajina inna Allah ghafurur rahim lalle su kai gafaru ya ce go man jiga mm, aya ne gagaga ita abu lu babo da jama'an da ci da man jiga da ku tsuwa yayo aga da be abu lu babo to ada da ku tsuwa ba man jiga baga jama'an ji e gaga da na za ku tsuwa ba yo isafa da ku tsuwa ba aga da be abu lu babo da za ku tsuwa lokaci na aya ci ci gaga munafiki na jilo da nan innahu murijisun na ji sayo nan da salo jama'a na ji ba na murijisun wa ma'awun jahannam su kuga na ji sayo jiki ba mai yi nan lamarin cin wafe damuwa wafe lamarin da sun ya zakuta ba na gaga babu na bulu ba da jama'a yi biyaci kya jijina a gada be masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam amina guba ikpe masalacin a ga ya ji ya dana nun da billo aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam su ga billo ayo a bikin ga kyo ga ga fabi ayin amma matuka ku fabi ayin a sanya shi bago amina goba ikpe masalacin <clears throat> a yi laifi ita buga cin ayan a ga nabi sallallahu alaihi wasallam kunda bi da tsuwa. wọn yẹ gbọ́n dẹjà gbomi náà nà wọn yẹ gbọ́n tsi jùlọ kẹlẹ́lẹ́ mu fagin níbi ayé nà àtúntò ci tíkẹ́ ànibi jà àlìkọ́ da àgùtò ya rasulallah daga nan fagin yẹn lè fi lè di jùlọ kunda yẹn tẹ̀bú kwana yamini gọba masalaci wọn mọ̀ dàbí báyìí lọ gọ́ fagin yẹn nà to iya dukiya ji pátá la ji sadaka. dukiya yi bata yi laji sadaka babu ga mai shiga kandu da daga tuba jina ngwan diye tuna wa lo wa ba tuba zumana sun noyo yanzu ya goro ciriki da salafu sali aga ya tude da lowa ta gafara wa da su ko su kufa aja ji sadaka ko kuma a ji nafila sai gogo dukiya na da fatina na da alaji sadaka annabi olugun ya sahabi ji mulu fi kpayin pipa yin zunubi a annabi a gagaga ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'a ala ji mi foro ga min gudu ki agoye ba a goye su duki sallallahu alaihi wasallam Cuba. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أنا بقالا جوفورغون بودوك يا بابا أيا فيتشي خذ من أموالي بودوك يا بابا صدقة صدقة نجاقاجي etipipa laifi na wani ga su kula laifi na ji a ci bai kuda ta kuka na lawon tuya ana bulu ba ba tuju ma hunji nan annabi kusa da kawunci gwabo tuto yirun wala ali wata zaki wala hali tsaka-tsaka wala gabe da jisaji ya laifi gai wasan da alayhi umu ba goya inna salataka sakanun lahu lalla addu'a na wa bayanan an kalita ci a cikin wayiya wallahu sami'un alim su kai tunu ina tunu wani wayo ya tunu da pipena mai ji sai tu aga aya gudu baba na bi jama'in da ji lokuta an tabo amma ya laifi na a ci ba mina guba masalaci wani tuba na ji na wangala su kuci ga asallahu an ya tuba alayhi lalle mu ya fadi ayi kata ya zaga ya ce zane layan wato halatu amalan salihan wa kara sayya idza gaji zane waye boye tude de ke bagani be tuguri na <coughs> uye gan wa tagboro ji guru wa cikaji guru cikaji dake <clears throat> zabejin na ga jajali mai da gafar uwa gafar ya so kwa mu ca jajali ibnu kathir wala hadisi wacce ko ne cibiya yi ita gabejin nan hadisi ya sai bukhari hadisi na halayya da mulki ta kitabu tafsiri wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam nana ko mutum ga ina na baji wayo yau <clears throat> mina yana ga ta ni lailata atiyan malaka ba bi bawi mini gba kwaye shi wuce na wayan nan nan fabta azani an lanakin abin duda fanta ya bi ila madinatin akike da wani da yaji kundoci mabniyatin bi labanin bi labinin zabin a tuye wuce gani be lankwashi ya zinare bi mana zinari an ga a tuye wuce fata wa labinin fiddatin bela amfani ya zarfe fatalaka na rijalu gana abe shi wuce ganci na mini da nabuwa na bai gaga da dara dubi faruwa a ayore ina na ba ji wa yi gana abe shi wuce ganci na zabagin da ci talaka na adagwa shatru min khalqin ka sani ma an tarayi gafiya littawun musasarai wa galiyon yau fiye shawa wa shatrin ka akba'i ma anta anta rayin amma gafi alita na kenan mu biye sanama ba wani cila bi ma ne zajayo na jide na kaface iri guba na bi ma ne na kafaca ekwo ni da mu nsa ekwo ba cici mini na kafaca bu mu biye <clears throat> kawala lahu malaika guba ne na jibe na jibe lahu ne ki a tulo eji wacce kwanne bai wani na a ce gabe zanen na jine ibi alita yau na ka kwace ko guba da hannu a ce gaba ga idhabu e kike fe da faka wo fi dalika nar e da ci fi nuwa na dawo da hannu zawon ci na ji ma malaika guba na ji ya umarni na a kike ga fa wufi ka wo fi da ci fi nuwa wuce sun maraja wilaina a ke da jibe tsuyi ji a nufi alaihi sallam bi ma'ana zawon ci na ji da fu nuwa wuce wani a ke jibe tsuyi a kada za ba zalika su anu anu jajjabonci na damina littabo wacce ali kafa nimi kafa gafiya na kafa caye wa biya na no wacce na da fu ba na mala'ika jiga da fu no wa jajjabonci la ku kyawu fasaru fi ahsani sura aje zana da kira wangi na kafa ca kwata da fito da ake wasa kala ni mala'ika buba na ce gaba wai ga hazi jannatu adni babu ya shi wacce kuna wale ya tu gani da zinare da na da azarfe dana aljanna ya fi gadana wa za man zinuka in yi wa magadana ya gabe wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala a cike gabe wani daga wa ammal kawman ladina kanu shatra minhum asanun zagana jiwale <coughs> na ka kpacha gafiu wi wangi gafi na kenan kenama wi sakwada na ichi gaga da funo kun ba tso zo ne fa in lahum khalatu amalan salihan iza jayo ne je tu jege e tu guru bo ke ba wa akhara sai ya be tu e tu dede bi mana e jugura mai ji dede a taboro fe ji tu guru kem na ke mu mini wuci ko yana so e boko jawo zallahu anu Allahu ci fagani da yi nga inu e wuci no le ya da fuda na kira cike da ake wangi na <coughs> abike ezaka fe we bwetu guru ke bagani bwetu de dena umaji tuba nga jajeli ba su ko ufabi ufabi ayo kem nu fabi da ne jina nga boma wa fabi aya inna allaha la yaghfiru an yi yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha e ku tushirika ba su ko ufanyu ba su ko afa matuka zane loti laifin wuce nan waga fara su kwano amma ga waga fara su ko kawai shiri ko su kwa fabi so ya bago zane ji botu guru ke ba be dede na ka waga fara su kwa ta ja jali ka su ko da fabi anya ada na bezo ada za ba yetu dede na lona ada wuce fi bezo ka fa ba ja aljanna ga na. so wuji na jina ga gumba na bunu baba be jama'a wuji na iza jayo na gafara wana itarafu e bi dhunubi ayelefi etilefi na ma yana ngala a cikin na ba masalaci bo a cikin zando ma a je da zando lo a masalaci a ba sai annabi Muhammad da ga lo ayo mu ga fagani da ayi na atuba a tuba jani da wani annabi make je da be tuba yana a kya duki haji kwata kuwa ga haji sadaka ngalab so kwace ga asallahu an ya tuba alayhi lalle mu ya fagani da yi so ina ji gafe da mine ko da jin na wannan gwan ji kokari ido ku bi istighfari ji tuba lan kun so ko lefi ne gaji ba ta ba so kwana ile lugwa ile tu da ko ni goro ta te tu goro biya gani bai tu sakwaji igubo ke ba ma. aya mace yala khudni amwalihim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم na tsohon ce ji muhammadu foro da huzmin amwali gudu ki abu lubaba bi na ji eh sadakatan sadakan wayo tuton Na wa yi na, wato zaki bai wala ali saka saka ke na jisa ne fi wani gwa wa alayi a nabi wani moji salatu ya ba duwa ya ba ne ga domire na dan mi muljamu na dan ni amwalihim bu tutoyi ruhum tuzakihim salli alaihim him him mi muljamu na da ba wa patin man jiga da tun agulu baba ganin da jama'a gutu ba no ko ga jama'a gutu ayin ne to na su kowa umarni na jiya a na bi ga dukiya amma wuji bai ni ba mu gani ni mini guta waye dukiya ala dukiya ya pa ala wa pa ko guta ala ka sanya bin gani a ci ga annabi ga ba wuji pata dukiya na ala bai na bi go gwagwa na nan gala imam maliki ce gagan e zaga ajali kawali gagan dukiya mu pata wuji saraka to ku ce wala mu fi da guta la ka sanya wuji saraka to a ci man wafi na da ta alikawali wani da wani a ga gawa alikawali da ba ebo kibo ebo haditha na ebo lamarin na ji faru a abu mu baba na dukiyan kwata ga a ga alhaji sadaka amma annabi gan duk da alikoli wuce ni nimni guto kun kyani so allahu tabaraka wa ta'ala nga be gaga nga be annabi ga khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ma ta tabbata da min hadisi sai muslim bo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kulu ibn adam ya ga annabi adam ya ga mali mali dukiya mi dukiya mi dukiya san wani kuye kan kuma ya ga mu ga dukiya ne zo a wa inna ma lahu min mali ma kala dan wani kuye ka kwata da ni jiyanwa ene yiwo na ga inu ga gina fa afna aw labisa fa abla ko nu la distura da na ka kwace wannan uci uci sada na ka kwace wannan ta tasaddaka fa amda ko kuma no gala ji sadaka na rabuce la duce ko ko su ko na na jinyu na da wana amma yana ki batu ku ya kaga ya bogi ya gija da ji gura no ci jewa ko min amwalihim ene dukiya za na ga no laji sadaka na ko no gina ko no laji ji stora da na ka pato ija amfani gan da yana amma yana ki bata gulu ga gija da na mu jinyawa ude ude yusunna ga yan dukiya mu mini bayan da imam lawi ji taya nono mini shari'a sai muslim bo mu ga ezaji da balo da fitinan mu cho a ga na sokoi a ga khudh min amwalihim sadaqatan annabi muhammadu ya ga gabe so annabi buji ga ko zakka ba ta talaka jibo <clears throat> har a ga mu da mini shubwa na lo alu ridda na ji zane ji ridda zuma ya jira a nasarar alisalama sana bakar ci biyan guna a guda mini yanayi shubuwa na a ganga annabi su kwaji foro ga hurmin amuwali wanga gasa yana bakar ko a lifa wani jafi da zuma gona ga wazaka ga gago sadaka sai bago a yaya sadaka sai na usman sai na bakara alima muslim ga rake bon gala ga dojin da biyu kitabiyar qur'ani ya kwagutu ƙura'ani kan da ci wajin gaggan muje kun mu mini bayanin cin ga yayi wallazi na amanu idza kuntum ila salat fafsilu wujuhakum wal kitaba banne li'amatil muslimin bayanin musulmi je gaggan kan da ci kitabu bayin hasilin nabi kim da bana cuto ce ga ga gomi nan laili fata hajjadi maji ga tahajjudi wajibi ya nabi sallallahu alaihi wasallam mu ji wajibi ya al'umma iruga efogo bidu ga su kala ga ilimin suratu ahzab kun ga su tallaka min dunil mu'minin ana yi khususiya ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne amma khitabu yirina na kuzmi amwale mu ko tachi ba na anabi aje ku gago amma umurnin ci muje ta anabi buji buka ngai ba misali wala yana su kai ga yimin qur'ano ga kimis salata liduluki shamsina za a ga gama murni na sokwaji ba go wani gwana na bi ji sallah na bi buji ga ji sallah zane kene ya ji sallah na adi zana ga gada shin nana anan bi aje ku be ga amma amu ya ya lume musulmi be ne zan dun ji sallah ga sallah ku kikin be ji a ci ga murni na be da na suratul an-nahl wana <clears throat> fa idha qara'ta al-qur'an fasta'id billah ya ga ganga so ko ta wulu yi bayina ta wuni khitabu ya rasul alaihi salam bogo annabi ga idan mun ga akwa qur'ani wa ga auzu billahi minash shaitani rajim dan kine ja ga ja auzu billahi a a ka ba ga je ko annabi ci gaga umurni na amu yo ya al'umma to a ci ga khudni amwali mi yauji imam nawawi so foran da so ko ja ba gaga annabi go dukiya <coughs> ya zakana ga labeyina ko dukiya abu lubaba ya sadaka labe yana wola ni taka biyu yana wasu salli alaihi wa salatu ya na amu yo to za na gabe gi kini gi baya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ci ti alume musulmi su mana annabi jajali na wa lutu taya na wale gaga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aga zakalabe annabi ta ga wajuga allahumma salli alaihi su kwaji salati ya kima na ganna su ku fabi a yi laifi na jini zanen da jini lasar kan na bai lazar kan na bai da su ku fabi a yi laifi na ga jini a ni da fi ba duwa ya a ci gaiwa ga gazin don da na yi ti alumai musulmi jina a gawa gaya tuye musulmi jo e eh, lasar ka biya yi na wa ga talaka jini zai ndo ga lasar ka biya na zanu ga zakka labe na addu'a ba wikem na ni fe ba addu'a ya no salli alaihi misali wa ga kemna na manjila kutun jube na wa ga ajaraka Allah ala ma a'taita wa baraka Allah fi ma abkaita so ku yo lada e bayan na ci to labe ya sadaka ko yin zakana so ko mu la albarku da naga ke da go bana su kwan jima amfani e ga dojin ne wa ga mutu ya mi su yawa na e go sadaka na ko ya kuwa zakka kini gi bai zace musulmi ji wani <coughs> sai bugo ayan na amu yau kai daga ile gaga nga kabon tazkiri kabon taskiya bi kabon tatiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga je mu nga mala nguji ga goza koyo ina mun jaji haji eje ya shubwa da jina na a ah, wuce haci hani ko ke wa gan sadaka na labin abu da hannun mu'annafi wa a ji jaci eh wani yana ga tuto yi rum na sadaka na liya wato zaki sadaka na ga liya ta saka saka ke zunubi dugo ko ga gaga khitabu na waluti a nan sallallahu alaihi wasallam ba wata zai ci sadaka so zando wajen dalili na wa lagan wa zakka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wa zakaya lokaci yo zuma annabi ada zai da dama go bina ada zai je wuja gannana ibona waga ga annabi buge ji tasiru annabi buge mai taskiyo eh wanda ya gaga sadaka wato ya ji tiro mai ji taskiya wunu ta tawu ga ibacin ga tawu ya khitabu ma so inna salataka sakanun lahum lillahi addu'a na wa annabi Muhammad bayanan hankali ta cin wayawa والله سميع عليم سكون شنو يوم كان كان سوسن دو انو عليم مو يوم دكيك كيو لم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم alam ya alamu ake kya zije gaggawa abu Baba gai gaga bayo a gawa mi muljin na da mina aya na shi zano ya be shi na ake kya an Allah wa ya bani taubata an ibadi ga su kuma ji gotu bayan wujuja lalle abu lubaba na minu lada bai to jama'a ji ga ya lefi allo kuna ya tabo ko ay tilani na ake gbe su gotuba gotu su ko faga ya ni Waya wa yakhudhu sadaqati sadaqan ma ga ke labi boy bafo na annabi sallallahu alaihi wasallam bello aya masallaci wannan so ko ga mun ke gwa sadaka mun ci ne wa anna allah wa tawwabur rahim lalle su kai tutubu ya tuye go ma ji tabbata don da hadisi hadisin sai muslim bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yatasaddaqu ahadun bi sadaqatin min kasbin tayyib adda zanaji sadaka eh daga zuba ya na yi wangina aga sadaka ne zaji be wa rami na a ah, kasbin tayyib dukiya lallu da mutila ji sadaka ajjaza na ka sadaka da jinna jina illa akhadha Allah bi yamini a faci so kwa gobe gwagwalu ko mutu ga disi ta yi gaga e gwagwa ba bayin coci e gwagwalu jo so ko da e gwagwa ta a ci gadi su bebe so ko a go sadaka ne be fatar du fi kafin raman sadaka ne ta fi go wa fi mu dai gwada ya toce ita zan yi hatta kun azama min min aljabal har sadaka na bi wacin wa mu ga fati e balada so wale gaga <clears throat> aya nan wai yayi ifun ba bi sadaka ji su kutu kokari <clears throat> توقع وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnin ko kol annabi ga ga ga imalu mumini zo oh, yayin da elotu elotu guru idoku be sadaka idoku gari be nafilaji idoku be tahajjudi idoku be bibayin qur'ani idoku be zikiriji yayin da ba ife elotu guru etuna mege lo pata na fasa yara Allah amalakum so ko eletwe ndi ga da we we asokwa wa rasulu tuti so ko mele ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa wal mu'minu ito ga yari a dojibo ye chituro jile nga malaka daga ajajin yajin yariya da jogo wani je kokari an wa ne jo an wa ne jo e ga wuce na je ga yariya da jida na so kai shutupa eh abogo <coughs> ilahi daba ilo tuguru so kai le tuije le no le ma ji tabbata da na hadisi na Abu Dawud no muke da mini Ahmad ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna a'malakum etuguru na je lona muji uji gaga zane ji firayo kawai yana leya a a tatu za tuce ne ji dan giye ji fi kabari ji wani ya na ji fi ji wani ya gaya lotu a fela tuguru na dawa wa sha yi rukun dan giye na kina ji bata uji gana ji toba ne gina ji toba kawai yana to dan gina ji biya na ala la tuguru na je lona ala da wa min lahuwat fahimka na khairan ke na zifi jo na gelo tu wange a ce ku da wani stab shurubi a na jifi kabaro na fin mani gawa oh. mu da ya gini kaze gawa mu da wani a fin mani wani ka na gaira zalik <clears throat> amma wani ya ci sokon gai ku da wawo fakalo a fika allahumma la tumitu soko wani da wata galuga ajali belama hatta ta tadiyo har wani abawula biya ya bejo ala ya tumi jini gudana ala wasan gwabe wangi a fike ba duwa ya zuriyaji wato waga ibn kayyim min littafi ku ba ruh mulai ga dan gurko da shi na bai asari ne ci ji mawkufa ne ci ji maktuwa ne ci ji marfuwa kwabe abe ke daga jajeli na eh wato layin <clears throat> za su cijo bi ma'ana kuci ne fi kabar wani idan ne zai bi wani tuwani a fiye gugwa ba wani tuwani ah, wani zuma sukun aifiye kowa labiya in kima tun yi gbanu kima wani fi labari eh ka zabe ji faru ka zabe ji faru in wani ruba da ishe wani lokacin ta hajji nuna wani ne poyawo an yi ka fi labari eh? a fi lagwa na jifi ni ma wani a fi lagwa su kula wani butun yi amma ya ta na le zane bi zane ciworo cikin tun ana ce dunga na cikin wani ma jaji da fi malin babu wani oh kasa abu da ni jidi ani ga wani ibn kayyim ya tanni wa bayani ne ba ta ku be athar min ne bi so zane je dago ginga za de charge na ga zane je fe mona fini ma me barzakho na amma zane je fe azabu na ga tuta ta yo ba da wa ginga zane to so zan do aka le ga ga ajala bari ga wa jaji da ni amalu ya min na ba ah. wani da ilitudo izami da wani so kuye jike ba wangi okule manu ya da bai lotu guru Allah wa amanakun so kwai le tuye wa rasulu tu so kwai le wa mu'minu mu'mini je che tuye le etundo me za kalo no ngalege tu so so chuyo mo wallahi ngake fidi etuye ndo so etu we ndo so ẹ̀zà da daji jí wọ́n á jù wọ́n á kẹfì ní a cika mawai wangi ujo majin wake fili gaye wasiya yan annabi lukman rujijuna ya bunayya inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya tibi Allah eh iza ka eh e, kutonkwaci inna in takum mithqala habatin kutonkwaci yesu sun min khardalin yesu nga gafe <clears throat> nga gafe da miniya edunimbo da tako ya tako mini ba ko edo a ca daga baji ko yanzu ke dabo e su ke so na cida a tula da ce ofo ya tako mini ba ko enu edo babaji ko shi babaji ko ne, edoye babaji ko ya tako ya tako na ke a cilu da na yi so ko gun gula ke fili ga ga ne kuma ne so ko gula ke fili kuma ne tun dun da ga lona ga ala sa ta tube yeso yo yeso su yeso yo e ba nun ba tu ba ta na fuma ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai bago da na so ko ga so asiru no ce ga da tu ga ga da gi ga shikenan asiru so ga mun wa da fondo ma mama yakun min khabni min khaliqatin wa in khala tukhfa ala an-nas tulami wadda ka ji da wace ji da ya fi mawa bijin su kuma ga otu a a cika ke ji gurun gun waga da ya a cika buji ma masu kuga alawa ga ɗi su kudu wa shahada belen ya ga yana keje allah kun Allahu ma yi labari bima kuntum ta'malu ne ne ya fi da je fi lutuna na'am aqawuna murjauna li amri Allahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim Allah tabaaraka wa ta'ala ga wa akharun jama'an ci ke don na be da ku taci dana ni ya kun zane zulo ku da nan ya tabo ku da nan sallallahu alaihi wasallam ya nan gabata mai ga zane zulo ku da tabo ku ne ku kuta go e kuma fare ai munafiki ji e ba da do ai kira shi ni tutuna a ga kafin maliki lube nan na hadisi hadisi ko e da shi ni ayo tutu e ko ba ci ci ya ga kira ku ba nan abu lubaba be jama'an ji na ji muji munafinci da agwa kadara su kuta da agwa shi loku da yi amma bai yi laifi amma watu ba su kuma fadi a yi ta yi kwataci da nan ba su koga murjauna lamarin ya kwataci na upata su kwa ya hukunci ya tiya munafiki za shi ne tutunci wani ga ina muriji sun wa ma'awawun jihar nan na jisa yau ya ke ba mu yi na wadda su kwa hukunci ba ube ya hukunci ya tiya kwabaci ce wani ya abu da baba ji wani wuga asallahu an ya tuba alayhi a karshen daga ga alam ya alamu an Allah ya kubalu taubata an ibadi wa ya kudu sadaka go tuba tuba na jina musu kongo sadaka na ma ya jina musu kongo dole hukunci ya kwabu baba na gumiyani ya ku tachi murjau na alamara fata a ba hukunci ga gan afabiyayan amma ba hukunci gan afabiyayan ala da be jama'a munafiki ja amma la da be jama'a bulu baba ja murjauna da wani aji rijawu ya fataya da ba hukunci ya amru la ba fore su ko ula hukunci ya karara ga e gibadana sai na ji wala fuara ta be jona ya da ne bayani ce ya buru ga ba su kuna ka bu malik ganbe ya juza gube a gaɓe ko tacin namo ka bu malik bai lalibin wa maye da muraratu na rabi' da wuta gaya a kan murjau da amurin layi in ma yi azibu in ga ba su kowane jan azaba ta na cinawa ku shi kiba gani ba munafiki yi jan azaba wai ma yi tubu a nan gabi ba su kuma ufa gani ga wala ke ba bai kwaya abu da ba bai ufa gani da yayi inda wa gaba su kwanin ji wace abu wallahu su kai sunu yana alimu wa wuje kike hakimu ya gba lamari taba lamari a ciga su ku ba hukunci wa wa lamari a fata amma a karshe su kuga ya ci bayan ga wani fabi yayi ya bi da bayan ci ya goro iga biya wuce kan ga ya le ya tan nga ba su ko ya de tan bayani ya e tiya energy fawa ya kabu bin maliki aya na ci beta abun jugo والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين تحسين وإرصاد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون الله تبارك وتعالى كي دا بياني مجبي na shafi munafiki jina sura munafiki ji bai kyau ya ji hakuri saran lokaci na nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji shirin wale kuna yan tabu kuna nga jama'an da ci man ji ga yi zago gube mini bani gun mu gun auf ga ba ta ce yau adabi ba nabi sallallahu alaihi wa ga ya rasulullah a tuma salacin duci ame waga wogo la sallo jibo la albarko da boya annabi ce ga daga inni ala safar ne da shirye zan na jizan na da tabu ne tunbe wahala shugulu shagala wuce ga ya wace a mi bayani shiri wuce gwamnati. don falau dimna amma mani gada shi daga yau da ya tabu ko latainakun ya dabin ya benjin ya biya usallaina lakum fi maga sallar jiya, ayi da min masallaci wuce ila albarki da bu yi. ta wani annabi da ji alkoli annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta buku ya shi riwaya ke guba riwaya da boga annabi da ya kowula ci madina ba wanda latin da ci ne ga zawa zawawan a gungaye suna latin wuce aya ci ci shiga wallazi na ta hazo masjidan dirara muna shiga annabi wato a ci to madina bwani wato har kan wace madina bwani za bagi wuce na ji lokacin annabi da shira no ikon ya tabuku na a cike be ga ya rasulullah an ga waje ku da ya tabuku ne ni ga kotu ba masallaci wuce ne gumiyani ji sallah juma'a bu kuma ke ji sallah asibufe don mini masallaci wuce wato sallah da fata ya ji masalacin wucin so yi waga wata obi masalacin to bula albarku no annabi sallallahu alaihi wasallam fi shirin jini wa dani aya fi ci na wallazina takhadhu masjidan dirara zagana ji lagwa su masalaci ya tiye gona wale ba na zanda ce wa rabbuna ba ga zanda ce damu ce da cewa a sarar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi mina hadisin hadis ne imam ahmad labai da min masnadi bana ga man bana lillahi masjidan zendo ga tu masallaci ya sokona walau ka mafhasik tawatin kama yake misali wa gaya sa ne luna wuto sallallahu alaihi wasallam hadisin hadisi sai wuyo annabi ga kan waye sai lu gula ci haji masallaci ya wale mini balaga da sallallahu alaihi wasallam budu sai ruwa ya laji sallah ya zawanja amma ga nabi ya go ba na wage le masallaci ce gu ba duk bata na zana duka kokari jin cutu su ko wani bana Allahu lahu baitan fil janna so ko a tuye mi wa aljanna wale tuke masallaci ya tuguru amma masallaci ga zama ci a to e kuga ma dalona ga yin masjidul diraro a masalacin na tun su kwace ga a masalacin na tun dirara e goye gon wuce ne a cirki tun daga day one na tun masalaci a daniyar masalaci na jure ti abu a lagun a tun musulmi ji dirara wanda su kwallo da ya ci wa zane fi alu na yi masdari ya fa'ala na so kenno ke mu fa'ala ya e, e ti masdari e ya ci masdari mimiya a cika dirara yau na nabi ajiyar gagala darara wala dirara eh so dirara ya ba alagwa to musulmi jin ga tu de wa kufran ya ti kafirci muna munafiki jayo a ci tu masalaci a san munafiki ya tu masalaci mai zina cewa daga zamani annabi Muhammad ya cewa wa tafrikan ya ba alagi ga labai bai bainal mu'minina tsakanin muminin jo a ke wanga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da masalaci gi madina masalaci ni magi kubo ba na ni bi ka sallaci kafin ba majina na masalaci ku ba mu ciga ji a ci be wa gan alawara sai ki a jujo e bo ala jama ya gan jama na ni jalo masalaci a ni bi majina na a ta be ba jama na ni jalo masalaci ku ba na a ta be ba dabara mu yoyin abu amir rahibi ngun yi je bayani je yi ti ganna abu amir rahibi ekponni bu ta gani bi abdullahi bin ubayy yo nun sanun saja yi fi madina bu annabi madina ọ̀nà mulki aji ya annabi ya ta ke to'a ana ile ga ga ga mulki madina zabe uji be ba zato ba tsammani zabe a ci mulki karara Eh, abdullahi ibn bai, wa wa je musulmi bi ma'ana wa ba musulunci munafinci da munafincin wagon wagon wagun annabi sallallahu alaihi wasallam amma abu amir rabi ga kira so bai wuya wa da maka wuya je da annabi feji mulki fi je madina ba mu je kabo na wagun annabi na sai e gogo wa fi da maka mu da je ke ba da abu sufyan je wagun annabi kuma e kuma ja fe na gangana fe gu kun da bu sanani na wani da alali nan kira ce ga rayuwa ga tun daga jahiliya ga buje mishan a jini mishan fejo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fatiwa maka na suku mu na sai rom a ga gafe da fuyi rakli sharau ga gaya muhammadu wuce ma gbaka kunje kabowa ya ya gadda ka gbano daga wai sai sai fari sawaji ya ga isa in ki inje bata inje bata bano e bogo gayu ma da guku be na wai fu ya rakli shara gudu gwa na bi kuna mu cika la iso da min madina ga ala masallaci tu ya mus ya jama'a mu ci ga ga ga jama'a bata mi tu mu mu tu mu ma bi ma dole da bara e wa wa ga gwa na bi kunin mo mu gun kudan mo su ko ga wata friqan bainal mu'minin egikataji e, e, e, ya abu amir rabi shi kan gagan muke ga mamakin da babu na abu amir rabi nan, ngayin daya hanzala ga silil mala'ika ga malaza yanzu duga a wacin da nan wacin wudan yayi wa nasu ko na wada la yahqu eh, <coughs> fala tagurrannakum alhayatu duniya, wala ya da billahi algharur eh ƙur'ani ga yi gagan wata ku yau man laye jizi walidun an walaje wala mauludun huwa jazin an walidi shai'a dada ne so kyara egima ya gimo ciko hanzala hanzala ga simil mala'ika a lokun e da yin e wood mu ibe janabe mu ciwo kara ne kudu dambe boyo a dabe gawa da ga kai wa ja kuri wada no fuja mu fe tiya be zan ba wuce amitwa adu annabi sallallahu alaihi wasallam gun wule malaika je fe ju aga fuku aga aga funu e zan ba na da biyu na baba zanno nge nge abu abu amir radio nga yi zane yi mishan ci da pagani bi abu sufiyani ti makoci gwani muhammadu kuma dino nga mu be lewu ya na wa fudaro mu nga maka gabe a tuma salacin yau da bin madina mu wale da ju bera e gima ju e za su ku eh shikenan <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam su kwaya na cinye ga lalle manufayan abu amir rahibi bai yi ne e gika tuna yi ji foro a cikin masalacin nan manufayi egwu ne waga na to alumai musulmi jo waga musulmi ja gan haraba Allah wa rasulahu ga ga la masjid dirara wato irsadu alama wato station e ko luje do ta bana abu amira fe ya campaign jeje ya lume musulmi ya ala musulmi ya gana ina tu masalaci gana da wani eh, zane su kwaye zunubi ya haraba Allah rasu da wani kamar nuga ya abu amira rayu ruge wa ga wudi ya do ta bana wa de musulmi ya nabi na musulmi da tu masalaci wala ya lifuna su kwa gan man jikutiyo jikutiyo bezan kenyi bedni boyi wanga za wuce shi munafiki wuce aji kuti wo be sokwe gani a radina yin alhusna a ga ga de na pa na sa la yira po la da po a gomi mi gale fi aja ka ga wa mi be sokwe sokwe ga wallahi ya shadu ila mul kadhibu mu sokwe mu yari ke ga mana su jayo kuti na jina ba ku taye ga mana yanzu abba la khair ga masallaci wuce ne tuna shari'a po ta so yi zaga bai gama a tun masalacin jankali jankali galiba a ji amfani bai dukiya wani a musulmi shi gama a gasa yana murgi hatta bai gizo ya nimi na abubuwa ga bi ma za a an tafi hajjar majidi bi wa ga a ga waje gwadon tutun masalacin nan kima wala dambo e, ga a an tufi bisariya e kowace kwamfacin da gibo da hannun migala karawa migatun suna morga abshir mai wa labarin bafa wa kuma ci kofi wunu kika da kwacin wabo min lari ji annama eh ba na ga ya ce ko ya yana bi musulunci ya na wani gada na contribution da wani masiba wadda ya ci ta ci wale dukiyan mu da wuda masalaci ba amma wani sana maruguna e kwana ogo tuya masalaci wuce na ngaji e kwadda kwacin wabo ya ji annama fa kiyama gama eh? la ga lokaci sai na mori lamarin kika ji faruwa goto ga lokaci na tuma zidi dirara na, ade sadu wacce kwando ce ga mujmau a mujammau ibn jariya ga lalimanci masalaci wuce goto agma mujammau na muke na yi manufa na, mu da makatu qur'ani ba irin dondo amma mu yi gaba shi shi ta ga ayi ne ba yayi yo ma gogo ke manufa iri ke manufa annabi muhammadu wato sallallahu alaihi wasallam ke manufa daga caba ko bana annabi ga ke manufa daga cabe wa ja alkawli ga mi ga shi ku da tabu ku ma da sallah ji bo tun gaji fara to mujamma ga malakan da ci a fani amfani biyoyi zadde da ji a fani amfani biyoyi ya manufa da diwa ma kya wo mun ta manufa da diya ga malakan da zadde da hankali yo mujamma na ganci na lati ajili manna lokaci sai na mari sai na mari halifa kanga masalaci ku baci a gaye wanda na ji liman ya hana a mai ne ga mujammau na gaye ga kwalifai na ji nan sai na mari he zane shi te masu dirara na gaya gaya laliman yau muje da a can mujammawi mujammau ga sai na mari ji laifin ya ne su kwatta wura da ƙur'ani gama ma ci da ci gama bu shi ton bu limanci nun sa nun sa ci da ji mai yuna da nun sa jayo mu ba yawa kurana a, tufa a, ina da kurana kem nan wujana so mun to ga man fadde da daga aya so ya uzuri ta na salamar ga gawa wafu ni da shi tiya ku bo wani so bayanin wujina wafi sai na sai na ni gogo masallaci ku ba da wani da manciya so ya bago ila hankali tukan dundu iga lugar da jidaji a ji amfani ganin beyi ya manufa da dama la ina ji faruwa kin babba ne ne don masalashi na wuce alkhairiya wakali yana sai eh, eh, usman dan fodio shi usman dan fodio ga dan ni eh, littafi ku ya wasunno eti masalaci kudu ya ji wani bidiyo ya ngwa na gaga wato ba ne kudo masalaci gakka na ba abu ya kere kan eh mi kere fundo ce ya abu wa gida na ne uji ba ba ne kiya na ma ko ga masalaci kuta ba masalaci gina masalaci gina masalaci gina a majalai shana ndo ma speaker la eh wada we kogo kogo kogo magabara tuwa cide da ne o ce sada afiya ma zo to dana kila da ne zipata gumi a fi masalaci ni buwayo ke wazau ke wazau so kan nuna masalaci ga doku na musulmi je kiki gare-gare ne wuce alkhairi ya eh? a magana maru da zuci ga ji faruwa yana wa bai na masalaci waro na zaga ya tuye ba ga musulmi ji ne ga ji sallah ba mai fada ci sallah ya fahimta gaza ya gboro cikiti a salafu sami ya ta tiwo شوفوا لا تقم فيه أبدا لمسجد حسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تكن فيه أبدا suka ko fe la umar miya annabi sallallahu alaihi na na dana ga jojoji sallah masalacin to wa shiri ni ga wada masjidul durara wuki to ya ga wani masallaci dide ga jojoji sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam fe tu eza jitu malik ibn duksham ganin da ma'an ibn adi bi amr ibn sakan da washi washi ganawu sayyidina amza na mugaje musulmi annabi fiye tun hatu ya sanin da musulaci wuce ya dubar ku a cika majin annabi ga in taliku ila hadal masjid zalimi alo. fadamu wa ahriku yuba Yu ya a cika majin a gaba wuce da ya tutunti ba ba fi biya ba bona ala alfurma musulaci yuda tutunti abin nan a fi fe ya ba fi e sokwaji ba ta fi je ba la ta kun fi abada ar abada gaji sallah masallacin cewa la masjidun usus ala taqwa masalaci na lafan don shi wuci ciye tiya da su so kowane mi awwal yawmi tun daga ya fahimma fari na masalaci kicho man shiga masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madina hadisi bin ya ce mana ce ga masalaci ku bayo ne kwabi na masjidun usus ala taqwa mi awwal yawmi ndo galu ne deju yau. masalaci na la foundation wuce ce ci da su sako tun daga ya fahimma faru na a hakku an ta kuma fi gaggoyin ganin wafi salla da na wuce masalaci na tuye bugu a ji musulmi jigo na ba fi yi rijalu mini ba ko masalaci wuce wani la foundation ta ce da su sako na wadi zabagi jibo yuhibbuna an yatataharu laje wagan alali tsaka-tsaka yana wallahu yuhibbul mubtahirin lalle su kuma ajin ya zane je ilali tsaka-tsaka na. Mutahiri ma'ana yi wallahu yuhibbul mutatahhirin ta wuga ce da bakwai ta wugu <clears throat> eh, asali ta tahara a cice tawo da bakwai tawo a ci hamza ta wasu shi zo in ta ita ittahara ibo bai sun fali ta yi mutahhiru so ko ga wuce goya da nija aja mini hali tsaka tsaka yana mini da ya da zaga ga da musu sa'alar takwa da masjidin yakuba wana a gan. mine na hujja ta ce wani ga masalaci ku ba wani nga yi ga nasu ko ga fi rijalu yuhibbu na an yata taro a ga nabi sallallahu alaihi wasallam bi ku baci ga ga so ko ni eh so ko ki da min qur'ani ga mini masalaci e bo e zaji fi bo bagi fi bo ne je walilina ki mai de jun aga ina yi jinu da ga e tuna nona ade aga shakata jikandun do a yadda gwa benuwe kawai ya bi ma'ana a to a yadda ittifawo gani bi istin jawo yan wujin takun a yi lawon kawai ya a aja to aja nuwa gukwa bi ma'ana ya ji jamo benin istijmar wastin ja a nufsa alisalin wata magayi dalilin lasa kuce kenan so a daga asar a disu wuce wugwa da wani gagan wai la kabo ya man na je gaga masalacin ku ban ga ya kwa gani bai la masjidin usus ala takwana sai bugu wani na aje sunna da wani da ya alami tun alami sallallahu alaihi wasallam ne kan don da ya gaji ji shabata na in ji amfani gani bai yana yi je kini gibu ba ni zamun bona ga yi toilet tissue ilamun lewu da jasa ya bezo kafin obo bukwa gani bai nuye na ebe o tolo fe da bini ci zane zi a de kikin nana ya yi e bona ya ta taharo wallawa ya hibbul mutahirin musulunci addini wani je da gani kazanta yana ida bayanin da ta ga kafirin da ci ubeje musulmi a ce yi ga kin masafi wani musulunci wa shi o ta da musulunci ga idan wuyan fokun idan wuyan fokun kan do magale da biya wuna mun ga ci sakai da na ci lei na ji da adana da kyarwa yi ga fuwo ebiji boriji sun wacce mai amma yanzu an mace nuga da jaba wani wani da ya sa wani wannan damuwa don da wani wadanda bai tsabtai wuce da hankali tun ta hake waga ga zane ji tsakazi ya ja zaji da tsabta na a gai musulmi jo amma na zaji da shi ka ji boriji ebiji na ga ke waga ga zane ji musulmi na gayo so ba ku kan shawara musulunci lodan wuyan gbogbo a ci ba mu ya wani kem na misha kafiri je ji bori na eh kafiri je ji bori abe gwadeja kem ne je kai daji ye lagwasu e ba dini bo ya bege gboro so ko gaye ji ibada de ne tsa na ade mucha kompa ya dina adini ye ye ye tagu yo gani be jiji adini yo ne de kibla anabi isa de ji misha ya annabi musa majin yahudiya eh so addini musulunci gajin na na na so annabi muhammadu bai aibe ila nan gato annabawan su yi so ila hankali musulunci je da gani bai kasanta ya zama la su kudu wallahu yuhibbul muttayyirin wajibi da boya da ne je duniya pes pes pes ide boya na tu. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين Allah tabaraka wa ta'ala ga faman asisa bunyanahu ngba zana foundation ya masalacin wutu ta ce ala ta kuwa min Allah da sun yaso ko wani zai zamu ci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutu masalaci ya madina tuta ce da sun yaso ko wa ridwanin da yarda su ko khairun gaje ga an mana asisa bunyanahu ala shafa rufin ar kashi abu rahibi abu amir rahibi na foundation ya masallaci mutu ya guna mutu ta ti shafa jurufin har mutu ta w'a tu shafa etigi ya jurufin ya gushe wace ko eh gushe kato ya ji annama guda tu masallaci ya yi guta fanahara biyu gama lawu biya na suku igbe ya fi ji annama fanahara fi biyi fi na rija nama, ubba ba fi ji annama jayin zuru wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle su kun wa laba wiya dan jamina tibi na kuna lalle abu rahib abu amir rahib wa min tibi na ku bi ko de de ne la ci ta jure o make wo zo ba waji lalaci eh ba nu jutu ba ta no ugo ya e ya wuci no tuma zidin rara rana ya wuce ga su kuke hu a turo mu eh ruwame ci ga ya baci ci bi ma ne ya guwo ya na nusa da sun jaji na gamu cin jaji na kuma tuna wa tuka ta kafi ci ta kuci da zo ba dide ciwo ba la yazalu bunyanuhum Allah Allahu banawri لا eh? la لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم مثل na ka tuna ma ku kya ba ba eh mu ribatan shakka ya fi kulubi dai babu illa an takatta kulubu sai ya maga ga bi moti bi ajalahi fasara ibn abbas jilaran ga takarta kulubu biya ajali ga ko har bi faje da ya ce shakka ce munafinci wallahu alimu hakim su kai tunu ne tunu da kike nuwa e ba mu so na ila da zo bai tayan masjidul dirar masallaci na ba da ni egu ya lume musulmi jina ah, lage bu lokaci ya gada a yayin kurba ya gya abin nan ide bataziyen ga gizi so a wabi da amfani da damun nan ila bayani dai gibe cigo ade zane gigaga abike zagabe da imi ilahun laguba guta guni ma'ana wanda ji imi nudiya so zanen da daman waji ilawu zanen da daman waji ilawu yayi mini kena ji kena lugwa na ga makonni wajen ilawo ko kuma mako guba yi mudan ilawo ya yi min yin ko kuma ya tsani jeju yau damu dabo e inda damu ya e shiga na dana inda damu na waje ilawo na gwargwado lokaci na gabu don waje ilawo na makonni yau mako guba yau ya e tsani yau bai na gana yau ujiwo matuka kan wọn àgọ́ ìtọ́ gúnni gan-an bẹ́ẹ̀zọ̀ kí sai to abe na yi lawo na náà kuti ne da shi ìṣìná don wuji kuti da allawi muya ke ba be yalin wuya ga yi lawo dama da bana wa shi kuti ga wa ke ba be yalin wuya na al'adu wani afe ji jahiliya na na ma musulunci bai nan wuji tabbata lokaci jahiliya aga da oziri bai mayi ko kuma ke emilamitu foro ba a zabuto jukuti jukuti bai allahu ma ke ba da wani da ta ga yi min lashishi iyani iyaguba a ke ba da wani to musulunci bebe na musulunci ne ya gaga ba wato egun latin lagi sarin da yi lawo musulunci ta kayi da ladun ke e dama dabo na yajin yi lawo nan amma ya galugu gotu guni gama gayin mi kashishi wake babu ya ogo washi kuti ga wake babu ya hara gotu guni gama wayi lokaci da ya giyo ke makonni guba ko foyi guba wai tsani tsagu ba tsaguta ga ngo kuti ga wake ba ga iyali wa yau te duyo man ji ga dole yayi nula kuruji muto jume muto ga lotu na ga ji ladabtarwa wano sun la kuruji wude da ma la ga ba ko ko to ba da kala ko magana ba da kali da kali ga zu da tsiya kuti ya e ba waje wa ma ke ba da wani ila wayo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rujin eh amma annabi jina imuju patu jitabu ye tsani wa ke ba biya ku da ake so sallallahu alaihi wasallam eh age tsawuci da wajin ni oyo no gugu wajin ni na annabi da shi Aisha sai da na Aisha ga ne lo foni fọláwọ́ ọ̀gẹ́ ètò àní la ọmọláwọ́ àìmọ̀lẹ̀ òye lọ́nà láfíà ẹ́ eh? annabi ge ga kwamfani ya cewa ede tiskin wai shuru na ede efo gbọdin ni to ede cewa ne gbọdin ni yau ga mala elemi yau eh wala ilawu gaga aladua na ka aladu bebe cewa ni kinu jina ya kala cika ito ya gbanya sai gbogbo alali yau kujan alali annabi muhammadu ajiyar amma manufa ne waga musulmi a jube yin wi manufa ya alkhairi ga manufa da jama ga jebo yi baba yin zaki ma ga jebo tibi na kube mi yi ma o ju o ti la yin la daftar wo imi wa ga ma lokoro wa ya we la goro mu me ga ma ja misali we ga be no da makanta me je we wo ka to me go fo lo makanta imi ma ji ba ga ma lo makanta ga to yukuti e tsaguba ko e tsaguta na ke ba be ma wato kuti kuto kuma ya buru ba kurma ya ja ba ke tashi o maga ke ji ne fi dabo man ji gashi shine ke shi zane ke amma yana dabo na daga na fona wada na wula gwana ba kuti na wato shi na wula gwana wa ka fara ji eh so bogo waga abu ba na waju wannan àlẹ́gọ́lá ikú bàbá gan wà gbọ́n àmá àbẹ̀kí wáyé gan tọ́ níwọ̀ dáhùn tọ́ ní máa gún ọtí yí ọtí gbé yá bá kéńké dùn yí kàfàrà lè wọ́yà ẹgbọ́n wà mí tó èlò òjìkú títí ubọ́n naga ilawu na je da wana ba na kuti waya har ta ìṣíkútì gbèdè aláwọ̀ ètò ọgútù máa jẹba ya ní wùdẹ́gà gbìtú etíyàn ètò ọgún ni káwá ìbẹ̀fọ̀ ènìyàn wà lè fi jí gúgùn ya can lèlẹ́dí ilẹ̀ lúnà mi nìsá ihim tọrọ bùsù àrùbá àti ashhur dámaná ya iná dámaná fa'in fáwú fa'in allah gafuru rahim fa'in azamu talaka fa'in allah sami wuna so <clears throat> wakapeji kuti kamungawo lade na tutie tswaguni ono wache babe yaloya agaye tswaguni uchigagu omeche babe yaloyiga ini wode dama ni wala kara ono bali kani ole waiga kuti na wajina ugwe tswaguni wachazo gundugwa uga tswaguni uga tswaguni ole agaye ini wode dama ala kara ono bali kani ibo kibo we dasu da yace shari'o'i na yawa da mu ga waje na waje amma ga zo ta ci ga guta guni mu ta goga yadda ko maga wa ji zuma da ke ba be yali to son a yi mi waje da mana alaka rawo no bali kali no in ga kara wala da bali kali ni kalu la wai wani na ga wai ke ba ke ba be na ki we kí wọ́n gbọ́ wọ́n yà á líwọ́ yáyá ń gàgàgà ń yá wọn lìkàlù ju tilẹ̀ wọn bá shi kenan sai ki haji tabbata lìkàlù lásìkò ju tabbata aláà gómìnà yìí wọ́n gàgàgà wọ́n wà wọn na náà wúnà amma da kin ga na likala bato dole yo ma ya ba be ukanna vo to suna likali gaga biyu na wa fi ke likali mu nan kun fu ke wa ke likali da da mun ga wa ja fani be doke ga to shikenan ne ya we la be ne ya daga do ta be we ba be we be ga ga wa ke ya li wa wa lewa ya da bo ga nula ibona wadda dama ji ilawa go ita guni gan kim na aka mana jimin jaji alada zai ta yi ilawa na dawana so da gwargwadon ne mun <coughs> ga ba su koya gyaru insha Allah su kuga yi tuna su ya ke laye ga bewar wani ci ga ba Allah ba ne ga ci bicin Allah fabi ne ga ga caji daidai na gawa mai yi su ko ba dan yi su ko yau na minga ga yati bici cewa na ekun bayi yora ke boyi mu yo ba su kudu tuci mada gaba Allahu fadi subhanaka Allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa